annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna cikin masjid nurin islam inda muke daukan darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibnul fauzan yayi wa sharha muna musu addu'a Allah ya kara ainihin lullube su da rahamarsa Allah ya sa mahadar mu da su ya zan jannatin firdausi da rahamar Allah to yau insha Allah za mu tashi a farkon shafi na dari biyu da ishirin daidai gabar karatu ta casa'in da biyu ƙalar mu'alliku wa himahullah wa alam malam yana karantar da mutum da jan hankali yake wa alam ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka annahu yanbaghi lil abdi yanda shanin yake fa ya kamaci bawa ya kamata ga bawa bawa shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi don ya bauta wa Allah to shi ake ce masa bawa bawa ma'ana bawan Allah ya kamaci kowane bawan Allah mukallafi an yafhabahu a shafaqat abada ya zama yana tafe da a shafafa so wato tausayi jin kai ga bayi kar ka zamanto mai tsauri mugu mara tausayi mara jini ma sahabar duniya matukar kana na raye cikin duniya to ka yi ƙoƙari ka zama mutumin kirki ta yanda ba za a yi kuka da kai ta hanyar cutarwa rashin tausayi mugunta da shauransu li'annahu la yadari domin shi ɗan adam bai fasani ba bai fasani ba alama ya mutu akan me zai mutu sai ka gado kana keta ka mutu ka shirya wata gadar gare sai ka mutu kana tanadin makirci sai ka mutu Allah yana yin haka don haka ya kamata ya zama manufarka ko da yaushe alkhairi don ka mutu akan kyakkyawar manufa ko da yaushe ka kulla wa wani gara ya kulla ma wa bima kuma mai mutum bai san da me za a ɗauke ransa ba akan mai mutum zai cika a to sanda kake aikin sharri watakila baka sani ba numfashinka ya kusa zuwa ƙarshe kana nan ka tanadi aikin sharri ka so mai kawai numfashin numfashinka sai ya katse kaga mutum ya yi mummunar cikawa kenan idan kuma aikin alkhairi ne kana cikin yi numfashinka ya zo ƙarshe kawai sai ka cika ka ga kayi kyakkyawan ƙarshe to shi yasa malam yace ka ka abokanci alkhairi ko da yaushe zama alkhairi ne manufarka don baka san akan wani irin aiki za ka cika ba kuma baka san wani lokaci ne za ka mutu ba kar ka je ka mutu akan mugun aiki kar ka je ka mutu akan sharri ka yi kokari ka mutu akan kyakkyawan aiki ka mutu akan alkhairi wa'ala ma yalqa Allah azza wa jal don mutum bai san akan wani hali zai sadu da ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ba don daga zarar ka mutu akan abu to da shi za ka sadu da ubangiji wa in amila kulla amalin min alkhairi ko da mutum ya aikata duk wani aiki na alkhairi a da sai da ya zo ƙarshen mutuwa sai ya cika da miyagun ayyuka to fa an yi aikin da ba a so don husnul khatima ake so ba a son so da yawa hadisai da ayoyi suke gargadanmu akan dagewa akan ibada da kyakkyawan niyya da jajircewa da ƙara ƙaimi ba a son ja baya a addini ja baya a nacin ibada shaidan kuma abin da yake jan hankalin mu kullum ai ka kokarta ko yanzu ka duba fa tun lokaci kaza kake ai yau kan ko ba kai ba ba da ko haba ko iya nan ka tsaya ai yanzu ne ba ka sani ba ai to irin wannan shi kuma aikin shaidan ne Allah kuma cewa yake wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da aikin ibada ga ubangijinka har sai ranar da yaƙini ya zo maka hatta ya fiye kan yaƙini har sai yaƙini ya zo maka tabbas ka ga ka cika da imani nan ne kake da yaƙini amma yanzu wani yaƙini kake da shi don ka ganta cikin mutanen kirki kana kirki kana alheri ka san ƙarshen ne to dage ka rika roƙon Allah ya mutallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ma tuhibbu ko da yaushe kai ta addu'a ya ne juya zukata tabbatar mun da zuciyata akan bauta maka Allah mai juya zukata tabbatar da zuciyata akan abin da kake so ka yi ta yi kuma kana neman ainihin sabati إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا su ne waɗanda suka tsaya bayan sun yi imani suka nace suka nace har mutuwa ta zo musu to su ne mala'iku za su rika zuwa su ce Allah ta kafu wa la tahzanu kaga a lokacin sun ga yaqini to shine bautawa Allah har sai kaga yaqini yaƙini sai kaga ka cika da imani amma don yanzu kana mutumin kirki salihi kana alheri baka amunta duniya baka amintuwa shaidan ba a amincewa da shi sai in kaga kawar duniya da yaƙini to kun rabu da duniya Allah ya taimake ka kun rabu da shaidan Allah ya taimake ka amma in kana da rai shaidan fa yana da dabaru har yanzu a kanka duniya tana da haske da kyalli da za ta jawo hankalinka har ta ruda ka har yanzu ba za ka tabbatar da ka tsira ba sai ranar da ka ga yaƙini shi yasa Allah yake wa abudu rabbaka hatta kan yaqin wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda fa sai in kun ga kun mutu kuna musulmai ta yi ashe mutum ya mutu ba musulmin ba shi yasa Allah yake ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku yadda fa ku mutu ba kuna musulmai ba to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana ta jan hankalin wajen nacewa akan aikin alkhairi in kana yi to ƙara gaba za ka rika yi gaba gaba gaba ba wai baya baya baya baya ba daga zarar kaga ka fara ja baya to ka yadda yanzu bar shedan kake ne daga kaga kuma kana kokarin gaba to ka yadda yanzu hudubar Allah kake bi Allah ya mu a wayan rajuli al ya kamata mutumin da zai yake barna ala nafsihi wa kansa don in kai barna wa kanka ne yau in ka tashi kana fasadi wa za a azabtar wanda ya alfasadi shi za a azabtar shi yasa duk abun da mutum ya yi kansa yawa sai ya riga ganin kamar don wani ya yi, wai wani yana sabon Allah har ya ganka yi dada yi wai ka ji haushi to wai wa yawa kansa to amma idan kana fasadi ana wa'azi kada kai wa wa'azi isgilanci kada ka ɗebe tsammanin Allah zai maka rahama ka tuba ka dawo duk yawan laifinka in ka dawo Allah zai karɓe ka shi yasa yake Allah ya tsana'a kada mutum ya sakankance Abu min Allah ta'ala inda mauti da ainihin ƙaunar samun rahamar Allah a wajen mutuwa don haka wa yuhsina zannahu ya kyautata zatonsa billahi da Allah wa ya kafa zunuba ya ji tsoron zunubin da yake aikatawa sakamakon zunubin azaba ne don haka ya ji tsoron azabar da za a yi masa don zunubansa ya tuba ya yi ta istighfari ya koma ga Allah ya canja da ayyukan alkhairi domin shi Allah fa in eh, fa innahu azza wa ne ko eh فإنه عز وجل فبفضله ويخاف ذنوبه آه. فإن بفضله نعم فإن رضي الله عنه كاي رحمه الله fa'in rahimahullah idan Allah ya ji kansa to fa bi fadlin da falalani wa in azabahu fa bi zambi idan ya masa azaba kuma saboda zunubin ne. yanzu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka kabira daga shirka sai kaga ya ainihin gafarta maka ya yi maka da falalarsa ya baka aljanna idan kuma ya so sai ya azabtar da kai gwargwadon dunubanka, karshe kuma a zo a kai ka aljanna Shi ne ma'ana a da rahamar Allah idan ya ji kanka to sai ya zama falala da azabar da za a yi maka saboda zunubinka kuma sai ya zama sakamako aljaza'u min jinsil amali sai ya zama sakamakon da aka yi maka jinsin aikin da ka aikata ne don haka mutum ya ji tsoron yi wa Allah tarayya mutum ya ji tsoron aikata kaba'ira don kaba'ira ba ta da tabbas ita ma lalle tana iya kai mutum wuta zaman tsawon zaman duniya yanzu idan mutum aka ce ya je ya zauna a wuta kamar daɗewar duniya an ji daɗi hmm? in aka ce iya daɗewar rayuwar da kai a duniya kaɗai za ka zauna a wuta an sha to kuma ka ba ira ce mai yin wannan aiki shirka ita kuma mai dawwamarwa ce to ita kuma ka ba ira ba tabbas za a yafe maka koko za a ma azabar don ita an yi alkawari duk wanda ya yi ya aikata kaba'ira akwai narko za ka tana gawan da shi sai dai Allah ya ce la wa an yushraka bihi sai ce wa zafi ma duna zalika liman sha'u to kaga liman sha'u nan baka sani ba kana daga cikin liman sha'u ko baka ciki in ka shiga cikin liman sha'u ana iya gafarta maka ba tare da amma azaba ba in baka na cikin manyan shahu ba sai an maka azaba gwargwadon laifin da ka aikata to kaga kenan mutum ya kamata ya kiyaye duk abu aka ce ka ira ne ka yi nesa da shi don zai iya kai ka wuta daɗewar da ba ka tsammani ko da ba kai shirka ba sai dai idan har shirka kuma mutum ya to zai je wuta na har abada ne kuga yanzu kuma shirka kusan wani lokacin ma burgewa ake da ita da in ka kore a tsari kai wai jarumi ne sai a rika tawa ne ai tsayayye ne baya tabuwa tsayayye ne kaga ya zama tsayayye ɗan wuta cikakke in dai ba ya tuba kafin ya mutu ba don tun mutumin da yake tsafi mushirki ne mushirki ne ga yawa kowa ka shaurara ka ji abun kowa kuma ka yadda duk tsadi shirka ne shirka ne domin wata ba'u ma ta talu shayafin ala mulki Sulaiman sai ce wa ma kafara Sulaiman walakin na shayafin kafaru saboda ne Sulaimana bai yi shirka ba bai yi tsafi ba don ba kafuri ba ne kenan da wanda ya tsafi shi ke zama kafiri to su waye suka kafirta walakin na shayafi shaidanu ne kafaru suka kafirta saboda ne yu'allimuna nasa sihira saboda suna koya mutane tsafi sihir da hausa ba ne tsafi ba shine sai muke ce masa asiri asiri sihiri ne ya yi asirin hausa tsari su shi ya sa suka zama kafirai saboda koya wa mutane sihiri tsari sai suka zama kafirai duk matsafi mushirki ne mai tsafi kuma kafiri ne sai dai in ya tuba ya dawo don haka kar ka ji da wai kana sihiri kana tsafe-tsafe ka ɗauka kai jarumi ne ba ka tabuwa to kai madawwami ne a wuta in ka mutu baka daina ba wallahi wallahi don mutum babu ran da zai fita in ya shiga wuta in dai da sihiri in dai da shirka ka je wuta ba za ka fita ba ka daina ma kwaɗayi ko sha'awar ko ya burge ka matsafi duk abin da matsafi ya zama kar ya burge ka in yana iya zama tsuntsu ya tafi rabu da shi dan wuta ne sai dai in ya tuba kafin ya mutu kar wannan ya ruɗe ka ba sahabin da ya yi sihiri ba annabin da ya yi sihiri ba waliyin da ya yi sihiri ba malamin sunna ɗan sihiri ba mumini ne sihiri duk wanda ka ganshi yana tsari to baya cikin da muka lissafa ba mumini bane ba salihi bane ba waliyi bane ba annabi bane ba mala'iki ba domin Allah ya ce Eh, wa'incan mala'iku da aka ce an saukar a badila ƙarya ne ba wasu mala'iku da aka saukar a suna koya wa mutane tsari annabi suleiman kuma ba matsafi ba ne balle ya zama kafi. shaidanu ne duk mutumin da yake tsari shaidani ne walakin na shayaɗi na kafaru yu'allimuna nasa sira Allah ya kare kaga duk wani mai tsari yana bin karance karancen shaidanu ne wata ba'u ma ta kalu shayaɗi hadihi mas'alatun azima wannan babbar matsala ce wahiya annal mu'mina cewa lalle shi mu'mini yajma'u bainal khawfi war ya kamata ya hada tsakanin tsoron Allah da tsammanin rahama kada ka yarda ka rinjayar da janib daya ka hada biyu kana tsoron azabarka abin nan azabar Allah saboda zunubanka kana kuma faɗayin samun rahama saboda ɗa'ar da kake yi wa Allah ka kyautata tsammanin Allah zai ji kanka kuma ka rinka jin tsoron laifi na ba zai iya sa a kai ni wuta kaga shi zai sa ka daina laifin kwadayin aljannata shi zai sa ka kara kokari shi yasa ake so mutum ya bauta wa Allah bainal khawfi war raja shi yasa yake ya da'una na ragaban wa rahaba suna bauta mana wadda kwadayin samun rahamar mu da kuma tsoron azabar mu يجمع بين الخوف والرجاء فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء lokacin da duk zaka tafi cikin ayyukan da za ka aikata to ka aikata kana mai tsoron azabar Allah kana mai ƙaunar samun rahmar Allah idan ka haɗa abu biyu zai hana ka yin sabo zai kuma sa ka kai kyakkyawan aiki sannan zai taimake ka da ikilasi zai kore maka riya lokacin da duk zaka aikata wani aiki ka aikata shi kana tsoron azabar Allah kana kaunar rahmar Allah kaga kaunar rahmar Allah zai saka gyara niyyarka ta zama kyakkyawan niyya aikin kuma ka gyara shi shi ma sai ya zama kyakkyawa tsoron azabar Allah zai sa ka kore riya ka kore sum'a ka cire girman kai ka cire dukkan wani abu da zai bata maka aiki don kana tsoron azaba sai kaga aikin ka ya zama mukrisan lahu ya zama tsarkakakke wanda ka yi shi don Allah sai ka ga Allah ya taimake ka aikin ya karbu don haka ana so duk aikin da za ka aikata shi ka aikata shi fi amalihi kenan bainal khawfi war raja'i fala ya kafu faɗa, wa yaqnadu min rahmatillah kada ka ce tsoron Allah kawai kake kai ba ka kwaɗayin rahamarsa sai ka yanke zamani da rahama in dai har kace kai ka yanke samun rahama tsoro kawai kake ji yanzu ba ni kamar to mu kan sai Allah mu kai ni kan To mu kan fa mu mutu fa shi ke kai mu kai wai kawai gani kake kai kan kai dan wuta ne saboda kana girma ka amma kuma ba ka ma tsammanin ma kai kan za ka samu rahama to wannan zai sa gaba ɗaya ma ka dawo ka kuna ka daina tsoron kauri ka rika tsammanin samun aljanna zai taimake ka sai ya ɗaɗɗago maka imani kai rika zabura amma in ka sallama ka ce kai kam ka haƙura ma kawai don wutan nan ka san kawai ke ka je don laifin nan ai mene ba zan iya yi yanzu har a kankare ni wannan zunubai kawai ne kai ka saki jika ka yi gundun gundun ko baka iya ruwa ba kar ka fara tabki ka ce ni ban iya ba kawai ka saki hannu ka yi ta haka haka din in Allah ya taimake ka har a gano ƙarar ruwa a zuwa taimake ka yawwa kai ta kokari kar ka ce kai ba ruwanka da baka tunanin rahama sai dai kawai kana tsoron azaba hu la ya'asu min llahi illa qawmu kafiru ba ne yanke kaunar samun rahama sai kafirai kafiri ne kawai shine ma'ana mushriki arni ba wanda ba musulmi ba mai shirka shine kawai zai yanke kauna daga rahamar Allah amma mumini mai tauhidi kar ya yanke kauna da samun rahmar Allah la yai asu min rauki lillahi illa alqaumul kafirun sai kafirai kana musulmi kullum ka rinka kyautata zato ga ubangijinka ka dinka ji a jikinka Allah zai iya yi min rahama Allah zai iya gafarta ni kuma kai ta istighfari kana tuba kuma kana jin tsoron laifuffukan nan da na yi ko Allah ya karɓi tuba na yanzu ko kuma kai ta jin tsoro to a lokacin wannan nadamar ma Allah tuba ne in Allah ya taimake ka sai kaga ka je salon alu tsakanin ka da ubangijinka Allah yake wa man yaqnadu min rahmatillah min rahmati rabbih wane ne yake yanke kauna daga rahmar ubangijinsa illa dhallun in ba matattu ba sai batattu قل يا عبادي الذين أسرفوا Allah yake wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ka gaya wa ibadi bayina allazina asrafu waɗanda suke barna ala an hutihim wa kawunan su duk sanda kai barna fa kanka kawa duk kisan da kai fasadi kanka kawa amma sai Allah ya ce la kana zumin rahmatillah ku daina yanke kauna da rahmar Allah ni ai rahama ta tare da yi fushi na ka tuna Allah zai ma rahama don ka tuba kana dawowa kana gyara aikinka kana kuma istighfari kana daɗa kokari wajen tanadin yanda Allah zai maka rahama inda wasu sabbin ibadu wannan shine Allah ya يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فلا يخاف خوفا زائدا kada mutum ya ta tsoro kawai tsoro ai yuqanituhu da zai ainihin wato yanke masa kauna min rahmatillah daga rahmar Allah fa hadha khawfun mazmum wannan tsoron abun zargi ne ba shine tsoron da ake so ba tsoron da zai sa ka nadama sannan ka ƙaunaci rahamar Allah ka gyara aiki ka tuba ka dawo ka sake ainihin wato baza kaimi don ci gaba da bautawa Allah wa ka yarju Allah azza wa jalla lakin la yakhrujuhu rajau ila an ya'mana min makarillah kada kuma ar-raja'u ganin kai ka tsira ganin kawai kai kamar Allah zai maka rahama ya sa ka kuma har ka dawo kuma kana ainihin sakaci kana sakaci ƙarshe sai ka zo kuma a gauta a matata maimakon da makera ake zaton ko to da yawa wani in ya saki jiki sai riga ji kawai ai shi yanzu ahli sunnati jama'a ne shi mai tauhidi ne shi kawai yanzu shi ɗan aljanna ne sai ciki ciki kawai ya kama shi ne ba kokari to ba haka ce ba tsammanin kana daidai tsammanin samun rahama kada ya sa ka ka taki jiki har ka daina jin tsoron azabar Allah in ana wa'azi aka faɗi ayoyi dan bid'a kaza sai ka riga ji ba da kai yake ba yan wuta ranar gobe kiyama kaza sai ka riga ji kai ka ai ba da kai ake ba yan aljanna yake yau wa mu kenan to za ka rasa ta in kai wasa ka riga ji a jikin ka kai wutan nan fa karfa ai gashi da mutum fa menene na yau Allah na tuba gobe ba zan ƙara irin shi ba me ne na yi ɗazu kai kai kai Allah na tuba yanzu ba zan ƙara irin shi ba wannan ka haɗa biyu tsoron azaba da ƙaunar rahama duk wanda ka rinjayar da ɗaya a kan ɗaya to ɗayan ba zai ma amfani ba in ka ɗau tsoro kawai ba ƙauna ba za ka yi wata ibada ba in ka ɗau ƙauna kawai ba tsoro ba za ka sakaci zai sa ka har ka zo kana sabawa Allah kana rage ƙoƙari wajen ibada ƙarshe sai ka dawo ka rika ji a jikinka kai tsarkakakke ne bayan Allah ya ce wala tu zakku an ku kada ku tsarkake kanku Allah shine a'lamu bi man istafa ya fi sanin mai takawa don haka ka dage kullum ka rika ji a jikinka fa ni fa ban tabbatar ba don cewa aka yi har sai ka ga yaƙini to kai da baka ga yaƙini ba yaushe zaka saki jiki ka ce mun samu aljanna baka mutu ka cika da imani ba ina ka tabbatar da ka samu aljanna don haka kada ka ɗauki raja'u kawai ka sa shi a gaba ka ce shi ne kawai mizaninka ka haɗa shi da kauku don ba a so mutum ya aminta da ainihin tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa bayansa an ya amana min makarilla mutum ya amintu da tanadin da Allah ya wa bayansa mabarnata bal ya kunu kha'iban min makarilla ya zama yana jin tsoron tanadin da Allah ya wa bayansa masu sabon Allah wa makarullahi jalla wa ala domin tanadin da Allah ya wa bayansa masu sabon Allah ya bihi yana iya dacewa da kai yana iya dacewa da mutum domin Allah yakan yi azaba ne ga wanda ya saba masa kai kuma ba ba bane da yawa ka saba wa Allah to don haka ka yi ji a jikinka wa huwa min kamalihi yana daga kamalarsa laisa ka makaril mafluki ba kamar makirci irin na halitta ba in aka ce makarullah ba makirci irin na halitta ba makircin halitta ya shirya ma makirci ya cutar da kai ba ka sani ba makircin Allah kuma ya kyale ka kai kai sai ya kama ka ta inda kai ma baka sani ba adalci ne shi yayi don sai ka yi yama in ba kai ba ba zai ma ba makircin dan adam kuma ba kai ba zai ma zagon kasa ba kai masa komi bai ma kwanton bauna shine makirci irin na halitta makirci da ake cewa na Allah makarullah tanadi da zai yi wa wanda yayi iyataku yana nan yana kunsa bai sani ba sai ranar da za a kama shi ta inda baya tsammani wannan shine makrullah kar ka amince da wannan makrullah din ba ma amincewa da makrullah illa dalu wa huwa min kamalihi laysa kamathali makhluq al makru fi lugha menene ake cewa maka a yare illuga huwa isalul adha shine mutum ya sadar da cutarwa ila ghairi zuwa ga wani bi kufiyatin aboye sai kai ta tanadin yanda zaka cutar da wani aboye ta bayan fage sai ka loba shi ya shiga ya cutu sai ka koma gefe kana jin daɗi bi haitu la yashkuru bi zalika ta yanda shi wancan da kake kokarin yi wa makirci bai sani ba Mai za kana haza bi haƙƙin idan hakan kuma ba akan cancanta ne fa innahu adalu wannan adalci dama wani mugu ne. ya addabi mutane sai aka yi masa irin wannan makircin sai aka tattare aka rinka biyo baya aka yi masa kwanton bauna bai sani ba kawai sai aka kama shi aka azabtar da shi ta wannan daidai ne adalci a kai kamar yadda Allah baya yi wa mutum sai in yayi mutum yayi ta sabon Allah sai na abin da ya ga dama sai ranar da Allah ya kama shi kuma ta yadda ba zai kubuce ba to wannan shine makarullah wannan adalun min Allah adalci ne daga Allah an gane wannan makircin da baya da kyau shine wanda ba haƙƙi a ciki to shi ake kira mummunan makirci makirci wanda yake da adalci kuma shine wanda wani ne yayi sai shi ma aka yi masa don arama to wannan shine adalu an gane to amshi yasa yace amma makarul Haligi ko muna yi tsalle mun yi tsalle hmm? to fa hada eh, yake ila al-ghairi bi ghairi haqqi idan ba da gaskiya bane haka kawai ka je kai wa wani makirci sai ka cutar da shi to fa hada zulmu wannan zalunci ne wannan zalunci ne wala yajuzu baya halatta wa hadha huwa makrul makhluqina wannan shine makirci na halittu wa amma makarul khaliqi amma irin wanda ake cewa makarullahi tanadi da Allah yake wa bayansa ya kama su ta inda ba sa ne shi jalla wa ala fa huwa mahmudun wannan abun yabo ne li'annahu adal domin shi adalci ne kamar abun da kai shine Allah sai ya kama ka sai ma sakamako da shi wa qistun adalci ne minhu daga Allah azza wa jalla fa hadha farqun bainal amrayni domin akwai bambanci tsakanin waɗannan al'amurra guda biyu baina makarullahi wa makarun makhluqi tsakanin makarullahi makirci da ake ta makarullah tanadi da Allah yake wa bayansa masu barna da kuma makarun makhluqi makirci na tanadin munafurci da zagon ƙasa da bayi suke yi wa junansu wa makaru shi yasa Allah yake sun shirya makirci wa makarallah Allah kuma ya shirya musu kaga sun yi aka musu ko wallahu khairul makirina amma shi Allah shine mai alkhairi a makircin su su makircin su na cutarwa ne shi kuma Allah adalci yayi sai ya maida musu sakamakon makircin su ya zartar da su kaga wannan adalci ne hadha min babil jazai wannan kababin sakayya kenan da yayi lahum a gare su fa huwa laysa zulma min domin ba zalunci ne daga Allah ba Allah baya zalunci wa inna ma huwa murattabun ala makrihim an jeranta musu wannan sakamako akan makircin su da suka aikata makaru wa makarallah sun shirya makirci Allah ya shirya musu sakamakon makircin su shine wa makarallahu bihim wa makarallahu bihim uqubatan lahu dan ya zama azabtarwa gare su wa hadha adalun minhu aidan wannan har yanzu dai ana da tabbatar mana adalci ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa bil hadisi ya zo a cikin wani hadisi inna adakum la ya'malu bi amali ahli jannati akwai da yanku da za a ga yana aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai yace zira'un a wannan riwaya ba abin da ya rage ya shiga wannan aljanna sai bai wuce ta zira'i daya ba fa ya yasbiqu alayhi alkitabu littafin sa sai ya rigaya fa ya amalu bi amali ahli nari sai ya aiki irin da yan wuta fa yadkhula ha sai ya shige ta kaga wannan shine abun tsoro kada mutum ya amince kawai shi ya riga gani yanzu ya shiryu yanzu shi kamar shi kenan a yanzu kam na fahimci sunna yanzu kamar na gane addini haba yanzu kamar na tsira nan yanzu kan ko na daina zuwa karatu ma ba damuwa ko na daina naci a aiki ma ba damuwa ko na bar zuwa gun wa'azi ma ba damuwa ai ku yanzu kan ko yanzu ai na yi kokari a aikin alkhairi da dukiya yanzu ko na bari ma ba damuwa ai an yi da yawa kai kai Hata ya fiye ka yake har sai kaga kawo musu da ne cewa ka cika da imani domin ta yi kana aiki irin na yan aljanna sai ka kusa mutuwa dab shine ba abun da ya rage maka ka shiga aljanna din sai zira'i daya kawai ne ka koma shi shaidan ya jefa ma tsara kawai ne ka dawo ka rinka ainihin lalata ayyukan da kai da kawai ne ka mutu sai mutu ya shiga wuta wani kuma yana na aikin wutan yake sai ya kuga mutuwa Allah ya fahimtar da shi gaskiya kawai ne ya dawo ka gana ta fama da shi yanzu wayanda muka taso muna ta ibadar nan da su wayansu sun gaji da dadewa suka gaji wasu kuma suka zo sabbi dan ga sunan masu kokari ana tai wasu sun bari sun mutu wasu kuma suna tai sun so masu ka mutu akan aikin alkai haka abun yake kada ka yadda ka mutu ba sai kana kan aqida kikkiawa nan niyyar aiki in ka soma ka daina kasala wallahi ja baya in dai ba irin na rago ba to karka yi shi shi ne ya sa illa mutaharrifan likitalin ko sai dai idan ka dan juya don tafsir din yaki don nuna ƙwarewa amma ba wai ka ja baya don ka gaji za ka gudu ko ko yanzu kan bari ka huta ba ka naci ka dage ka ga Allah ya taimake ka ka da imani idan karantarwa kake kar ka gajiya na ce sai ka mutu idan wa'azi kake kar ka gajiya na ce har ka mutu idan dukiya gare ka kana taimakon addini na ce har ka mutu in jikinka kake badawa kai ɗalibi ne kana ta zuwa karatu kana ta kiyamun laini kana gyaran iliminka kana ta karatun alkur'ani dage har ka mutu duk aikin da ka sani na ibada kar ka yi sanya a kansa kar ka ja baya ka dage sai kaga ka mutu hatta ya ka yake ni. sai kaga ka mutu akai wala ta na illa wa antum muslimu wannan hadisi yana da ban tsoro hadisi ne da muka saba da shi tun a firamare din Islamiya ko shi yasa har muka daina jin tsoron sa to hadisin yana da ban tsoro yadkhulu an-nara bi sababi annahu amila bi amali ahli an-nari ba fa abin da ya kai mutum wuta kenan saboda ya yi aiki irin na yau wuta daga zarar ka kama aikin yan wuta in ka mutu kawai sai ka zama cikin yan wuta wal Murattabu murattabun ala al'amali don sakayya na Allah da zai yi wa kowa akan jerar ta ne akan aiki irin aikin da ka mutu da shi da irin ki za a yi maka sakamako murattabun ala al'amali ma kanat khatimatuhu wanda duk ya kasance lokacin da zai mutu walan ma kana khatimatuhu yayin da cikawarsa ta kasance annahu ya'malu amala alin nari ya cika yana aiki irin na yan wuta da karan nara lalle ya shiga wuta zai shiga wuta wal haka kuma aka fi duk mutumin da ya mutu yana aikin yan aljanna da kalan jannata zai shiga aljanna inna amadaku dayanku la ya'malu bi amali ahli nari zai yi ta yake irin na yan wuta hatta ma ya kuna hu wa ha zira'u shine illa zira sai zira'i ne kawai fa yazbiqu alayhi alkitab littafin sai rinjaya fa ya'malu bi amali ahli jannati sai ya yi irin na yan aljanna fa yadkhulaha sai shige ta kaga wannan Allah ya taimake shi ya kusa mutuwa ya yi imani ya kusa mutuwa ya yi imani kuma ya mutu akan imani Allah ya taimake shi wancan kuma ya kusa mutuwa ya aikata abin da ya warware masa imani sai ya mutu kuma sai ya zama dan wuta irin su ne ba mutum ka mutu ka bar shi akan sunna yana ƙoƙari? kai a can ruhinka in ka tuna bayin Allah na duniya sai ka rika tuna oh, suwa ne suna can suna kokari suwa ne suwa ne suwa ne duk suna suke sun yi kokari suna can yanzu Allah sarki suna can suna ƙara samun lada kai kana tuna ladan da ka farda kana tuna su yanzu suna can suna ta ƙarawa suna ta ƙarawa ashe sun mutu baka sani ba don duk wanda ya mutu in mumini ne zai zo wajen ku rayukan ruhi din suna haduwa sai kaga ana marabtar juna a wani kai ma Allah ya kawo ka kai alhamdulillah barka barka don duk wanda bai je can ba to yana can kasa wajen yan wuta to duk ruhin da ya zo wa'annan sai su rugo da gudu barka da zuwa barka da zuwa barka ana rungumar juna ya labarin duniya ina wane mai kokarin nan ina wane ana na anar haƙwazo ina wane ina wane sai mala'iku su ce kai ku kira mana ya dan huta daga duniya yake fa damuwar duniya bai zauna ba ma kuna ta tambayarsa shi kuma numfasa shirin nan da ya ashe mamaki yake to wane da wane da suka mutu da kadewa sun riga ni mutuwa kuma ana tambaya ta su maimakon da nan nake tsammanin zan same su kuma a ce ina suke amma a takun wanan da kuke tambaya ta bai zo nan ba bai zo ba wani ma amma ataku amma ataku amma ataku sai mala'iku su ce zuhi ba bihi ila ummihi alhawiya ke kai wannan da kuke tambaya ba ba anan ne masaukin su ba wannan an yi hawiya da su an yi hawiya da su wannan kaga wannan hiwar din hiran nan tana da matsala da yawa haka za ka da mutane wani za ka gan shi raye kamar haka sai ƙarshe kawai sai ya saki jiki sai ya watsa sai ya koma dan ya yaudare shi sai ya rika ji a jikin shi to wai ni wannan abun ma yau da su ni wannan abun ma ni ban gane wa abun ma ni shikenan sai ka ga ya wawa ƙarshe sai ka ga ya zo ya fita daga layi Aje a taron ruhuna sai a gaba sa ciki ya zama dan wuta wani kuma kawai ne ka je kana zaune a can kawai ne kaga wani ruhi ya taho sai kaga ruhin da ka sani da cikin mabarnata wane ya haka yake haka da muna ta ce muku ku kaza ne ku kaza ne kawai Allah ya gane da ni gaskiya ashe wani Allah ya taimake ka kai alhamdulillah sai ka gane rungumar juna wani kuma da kake zamani zai zo ni ashe ya tafi aula don haka kar a aminta da duniya kar a aminta da shaitan shaitan yanzu nan zai ja kai karkatar da kai duniya yanzu za ta kyalla maka ababen sha'awa ta rudar da kai sai ka rika ji a jikinka kamar za ka dawwama yanzu in ba haka ba mutum ya shekara saba'in ya samu fili ya share wai ya ce a tona kunna sai an cire wannan kasar ba ta da karfi eh, a ɗebo wasu abubuwa ya ta cikawa wai za a yi ginin da ba zai balle da wuri ba wai gidan gida zai yi inda zai rayu shekara ta saba'in yanzu wannan kaga yana tuna zai mutu ne kusa kusa wanda ya shekara saba'in kam ai ya tafi yi. yanzu a cikin wannan gidan zai yi talatin yana jin daɗi a ciki in yi talatin fa ya zama ɗari to daga ɗari kuma me za ka yi ka ji daɗi ko aure ba za ka yi ba in ka shekara da ko aure aka ce ku zo za a ɗaura auren wani shekaransa ɗari eh? ko akwai wanda ya taɓa jin ɗan ɗari ya yi aure ni dai kan ban taɓa ganin zuwa ɗaurin auren mai shekara ɗari ba to kaga rayuwar ba ta ƙare amma mutum ga rayuwar da zamu je mu tarda ta to kawai ka take tafiya ba adadi kuma ba ma mata tanadin komi sai mu ta tara tanadin gaba daya wannan kuntatattar rayuwa wai in kaga mutum yana jin haushin ka wai ka hana ki dadin rayuwa in ka ga yana jin dadin ka wai ka yalwa ta mara dadin rayuwa amma maganar lahira ba a damu ba yanzu ba in kaga mutane sun cika shiri in dai ba ne bane to suna samun musanya rayuwar duniya suna da juna ne ta gefen duniya to sai kaga ana shi muminai su ne za ka ga suna son juna don Allah ba don duniya ba don Allah Allah ya ce mu a ina muke to kaga wannan hadisi Ya yadkhulaha bi annahu amila bi amali ahli janna, ya shiga aljanna saboda ya mutu da a ƙarshe yayi aiki irin na yan aljanna wa mata alaihi ya mutu akan wannan aiki na aljanna fannaru la tudkhalu fannaru la tudkhalu wuta ba a shigarta illa bi amali sai da aiki wuta in kaga mutum ya je cikin wuta aikin dan wuta yayi wal jannatu ita ma aljanna la dukhalu ba a shigarta illa bi amali sai da aiki in kaga mutum ya je aljanna to yayi aiki ne irin na yan aljanna kaga kowanne da aiki ne ake kai mutum illa bi amali ahli jannati wa mata alaihi wannan shine mutum ya mutu akan aikin yan aljanna ya mutu akai wa mata alaihi fannaru la tudkhalu illa bi amali wal jannatu la illa bi amali wal a'malu bil kuma ayyuka ana lura da wanda aka cika da su kar ka rika ji a jikinka da ka yi kokari eh haka ake so to amma wannan yana iya rushewa fa lokaci guda yammaci dai kana iya rusa shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake mutum zai wayi gari da safe mumini kafin yamma ya zama kafiri wani kuma da safe kafiri kafin yamma ya zama mumini ya musulunta wannan kuma ya kafirta kaga aikin da bai da amfani daga zarar mutum ya yi da aikin da ake so ka mutu kana yi ina yi har yanzu ina yi kuma in mutu ina yi shi yasa Allah ya jaddada mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun domin ya san za a yi rida to shi yasa ake so mutum ya dawwama akan aiki na alkhairi kar ka je ka saki a ƙarshe ka kusa mutuwa sai ka mutu akan mugun aiki ka tafi cikin miyagun mutane fala ya gatarra insanu kada mutum ya rudu bisa salahihi wai don shi gyararre ne wasu kamatihi wai don shi yana tsaye akan gaskiya wa ya amanu minar minar zaigi to ya dinga ganin kamar yanzu ai ba wanda ya sai matar da shi wane kai shedan fa yana nan shi ne kam zaga minal mu'min mu'minai nawa ne da suna mu'minai din sun yi imani suka karkace wa minal muslim musulmai nawa ne suna musulmai suka karkace wa minal alim malamai nawa ne suna malaman suka karkace Allahu jalla wa ala azagahum Karshe Allah mai girma da daukaka ya karkatar da su lamma hasala minhum ma hasala yayin da abin da ya faru da su ya faru da su na son zuciya sai suka karkace nawa aka yi malamai da yawa sai su mutu ba da imani ba masu ibada masu kokari masu naci salihai sai su karkace su koma fasidai su mutu ba da imani ba musulmai su koma arna ba da imani ba nawa aka yi to kada ka rudu wai don kai yanzu kana kokari kada wannan ya rude ka ka tsaya kai ta neman tsari da sharrin shedan kai ta neman taimako a wajen Allah subhanahu Ta'ala kuma ka yinka jaddada imanin ka da naci wajen ibada wannan shine zai taimake ka amma in ka amunta kaga kai gyarare ne a kai ai mu musulmai ne sheguwar na yan wuta to baka san su waye ba har nan yan wuta min al-mukhalafati saboda abinda suka aikata na sabawa nassin alqur'ani da sabawa nassi na sunnar manzon Allah fala ya amanu insanu dan adam mutum kar ya aminta ala nafsihi wa kansa wa yazki nafsahu ya tsarkake kansa fala ya amanu min zayyin ka min kada ya amunta daga karkacewa wa yukhalid al-ashrara karshe sai kaga ya koma yana tudanya da shararan mutane kana mutumin kirki cikin mutanen kirki sai ka ganka wata rana a cikin mugun temple ana zagin mutanen kirki da kai wa samiya ilaihim yana shauraron maganganunsu wayan zurufi fi fitani yana ainihin wato tsokaci a cikin fitintinu la amanu ala nafsi don haka kar mutum ya amince wa kansa har ya je ya fada irin wannan mugun hali qulubul ibadi ku duba yanda hadisi yace zukatan bayin Allah bainar subu'aini suna tsakanin yatsu biyu min asabi'ir rahman daga yatsun Allah mai rahama yana juya zukata yanda yaso tunda Allah yana juya zukata to ci gaba da roƙon Allah ya muqallibal qulubi farrik qalbi ala ta'atika la ya'manu ala nafsihi kada mutum ya amince wa kansa wal kalil ibrahim kalilur rahman ga abin da yake cewa wajnubni wa baniya Allah ka nesantar da ni da yayana anna abudal asnama kar mu bauta wa gunki in annabin Allah yana tsoro kada a rinjaye shi wata ran yayi bautar gunki to kai fa eh kai fa kai fa yanzu ba kana iya ganin gunki a jikin ɗanka ma matarka ta hana ka cirewa hmm? Eh? kana zamani don kai ka samu fi karfin haka ko haka ne eh wallahi yanzu in ka wani in ya cire wannan gunkin rikici ya tashi hmm. rikici ya tashi rikici ya tashi kaga an cika yaro da kodi kodi kodi kodi ba kahon barewa yaro yana ja da ƙyar da ƙyar to kodi mai rai ma mai zai maka in ka taka shi zai fashi eh? barewa fa gudu take in ka ganka kuma ta mutu kafon wai sai a zo a kuda wai a rata wa yaro wai kafon barewa zai hana shi wani abu annabi ibrahim ku duba fa annabi ne amma addu'a yake Allah karkata an bautar gunki da ni da yayana rabbi innahunna adallanna kathiran minan nas gumaka su suka ɓadda da yawa cikin mutane yawa cikin mutane gumaka suka ɓata su fal insanu la ya'manu ala nafsi don haka mutum kar ya amincewa kansa al fitnatu ko kuma la ya'manu ala nafsi fitnata kada ya amincewa kansa daga fitina al fitnatu ay ashirk wasu akawatin wasu alkatimati da kuma mummunan cikawa kada ka amince kullum ka rika neman tsari ka dage don ba mamaki in kai wasa ne ka fada akan mummunar cika wannan walau kana min aflahin nasi ko da kana ga kai kafi kowa gyaruwa a yanzu Allah yana iya jarraba ka shaytan ya rinjaye ka wala ya qadadu min rahmatillah ba mai yanki kaunar samun rahmar Allah walau kana min aktsarin nasi ko da shi yafi kowa kafirci kuma don ba mamaki ya musulunta mutum biyu ne suka haɗu fa a aljanna sai suke mamakin juna kai ya na ganka nan ita eh me ya kawo ka ne to kai ne ya kawo ka ni shahada ne ni ma shahada ne to ya akai ba kai ne ka kashe ni mai shahada ba ya za a yi kuma kana arne ka kashe ni yi shahada kuma in ganka aljanna yace eh, yi bayan na kashe ka din kai shahada ni kuma Allah ya sa mun imani na musulunta ni ma wani arnin ya kashe ni na yi shahada sai ne kenan. kaga wannan babu wani wanda zaka ce wannan ban da shi a rayuwa ban da wannan a aljanna wannan sai Allah sai kuma annabawa da ake musu wahayi kaga yanzu ko ba wahayi babu wanda zaka nuna ka ce wannan dan ne sai dai ka ce wannan in ya mutu akan aqidar da yake kai dan mutane. ne amma tun da bai mutu ba zai na iya gyarawa ko ni ka sa in ya tuba ya gyara sai ya zama dan aljanna komi imani ka kuma in ka bata ka koma ka ci gaba da sabawa Allah ya zama dan wuta wannan shine matsalar shine walau kana min akfarin nasi faqad yamun faqad yamun Allahu alayhi ai Allah yana iya maka baiwa da imani bi tawbati ba. fa ya mutu ya mutu ala al-islam akan musulunci wa yakul jannata zai shiga aljanna annahu ma dama ala qaidil haya matukar mutum yana raye fa yana da damar da zai gyara fa innahu mu'arrabun li hadha ana bijiro maka da irin wannan halaye ko dai ridda, ko dai imani matukar kana raye kana iya kana arna sai Allah ya jefa ma imani ka ga musulmi kana iya kana musulmin sai shaidan ya rinjaye ka sai ka koma arne kana bai sunnati wal jama'a sai ka koma dan bid'a kana sai ka ga kuma ka dawo kana bid'a in Allah bai taimake ka ba sai ka mutu da haka subhanallah Allah ya fahimtar da mutum sunna a ce ya fita daga cikin jama'ar sunna ya koma cikin bid'a wannan tabewa da yawa take wannan tabewa da yawa take ka fahimci sunna ka barta ka koma bidiya eh, lihaza wahaza, wa shi yasa yake ga wannan ko wannan kaga lihaza wa ko dai mutum yana salihi ya koma fasiki ko kuma munafiki ko Kadiri. ko kuma yana Kadiri ya koma musulmi ko yana fasiki ya koma mai imani mumini wannan duka Allah yana iya yi yana bid'a sai dawo sunna wani kuma yana sunna sai koma bid'a hada wa hada duk sa a iya yi in dai ana raye Allah ubangiji ne muke roƙo Allah ka tsare mu ka kare mana imanin mu ka tsare mana tauhidin mu na'am na'am hmm. ma ba Fal'amalu a'malu bil kawatibi ayyuka da abin da aka cika ake lura da su su ayyuka bil kawatibi da marufinsu wa zanna zanna billah ka gyara zammanin ka tsakani da Allah wa dunuba ya ji tsoron zunubinsa in kana jin tsoron zunuban da ake aikatawa zai sa ka gyara shi yasa yake wa yuhsinu zannahu billah wa yaqnadu min rahmatillah domin wala yaqnadu kai ko min rahmatillah don kar ya yanke tsammani daga rahmar Allah in kana tsammani zaka sa rai in ka yanke tsammani kuma zaka hujja rai to kada ka hujja da samun rahmar Allah kada kuma ka sakankance ka riga ji a jikinka kamar zunubin na ai bai kai komi ba ba mamaki dalilin wannan zunubin kai shekaru adadin shekaru ka wuta Allah ya kare mu eh don haka eh wa yakhabu dhunubahu ko ya'ani la yarju raja'an laysa ma'ahu khawfu kada ka rinka kauna kawai ba tsoro tare da kauna bal yajma'u bainal khawfi war raja ka hada tsakanin tsoron azaba da kaunar rahama li'annahum kanu yusari'una fil khairati mutanen kirki bayin Allah annabawa da mabiyansu sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi duk abin da aka ce aikin alkhairi ne za a ga sun yi ca sun yi go ku duba yadda muke haguwa a makaranta wannan kaɗai ya ishe mu mu gode wa Allah kuma kullum abun gashi yi muke kuma kullum kokari muke muna ta zuwa daga nesa ba za a taso mutum ya taho ya zo kuma ya yi haƙuri ya zauna sai an yi wannan aikin alkhairin da shi to wannan koyi ne da annabawa koyi ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi ne da bayin Allah managarta kanu sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi duk abin da aka ce aikin alkhairi sai kaga sun yi sauri ai alkhairin nan ta gefen za ku taru a yi wa'azi za ku taru a yi shawarar aikin alkhairi za ku taru a ce a kawo fi sabilillahi a taimaka wa addini duk abin da aka faɗa suna gaggawa kowa yana kokari kar a bi shi yad'una na kuma suna bauta mana ragban wa rahaba saboda kwaɗayi da tsoro da haka ake bautar Allah kana kwaɗayin aljanna kana tsoron wuta haula'i anbiya'u haula'i haula'i ku duba wayannan fa annabawa ne Allah ya gaya mana yusari'una fil khairat gaggawa suke wajen aikin alkhairi to mu ya kamata mu yi tabakku ya kamata mu yi latti ya kamata mu danne jiki ya kamata mu yi nauyin jiki mu ya kamata mu yi gaggawa saboda mu ba mu da garanti amma annabawa suna da garanti wa kanu yusari'una amma duk da haka gaggawa suke fil khairati wajen ayyukan alkhairi wa yad'una Allah suna bautawa Allah ragaban saboda kwadayin aljanna yani tam'an kwadayi fi sawabihi wajen samun lada wa rahaba suna kuma tsoro ai khawfan min iqabihi suna jin tsoron kada ai musu azaba in annabi zai dage don kar a azabtar da shi to kai fa annabi fa zaɓaɓɓe ne fal anbiya'u yajma'una bainal khawfi war raja annabawa ma suna hada tsakanin wayannan ainihin abubuwa guda biyu tsoron Allah da ƙaunar rahama la ya ya'khuduna janiban ba sa daukan ɓangare ɗaya wata wa yatrukuna janiba su bar ɗaya ɓangaren al'akar daban la ya ya'khuduna janibar raja'i wa yatrukuna janibar khawfi ba sa daukan gefen ainihin samun wato ƙauna kawai cewa a su ai yan aljanna sai sun hada da janiban kaufi ta gefen tsoro wala ya ku zuna janiban kaufi ba sa daukar gefen tsoro kawai su rika ji su kan fa azabtar da su zahiri za su hada duka gefe biyu ba sa daukar janiban kaufi wai turku da janiban rajai su ba wannan bangare na kauna wa abdu zannahu billahi bawa ya kyautata zatonsa tsakaninsa da ubangiji khususan indal maut musamman ma lokacin da kaga ka kusa mutuwa ka yi kokari kaga ka kari ubangijinka da kyakkyawan zaton cewa Allah zai iya yi maka rahama qala ulama'u malum ma kuke cewa innahu fi hali siha ah to lokacin da kake cikin lafiya kam yuqallibu janibal khawfi ya kamata ka rinjayar da gefen tsoro ihtiyaban wannan ihtiyadi ne ba wai wajibi ba wa inda mauti lokacin mutuwa kuma yughallibu janibar raja sai ka rinjayar da gefen kauna li annahu fi hali haya domin lokacin da kake raye yuqaddiru ala al'amali kana da ikon aiki wa tawbati kana da damar tuba wal istighfari da kuma istighfari lakin inda mauti amma lokacin mutuwa la yaqdiru ala shay'in lokacin da mutuwa ta zo abu ya zo gargara baya iya yin komi yuqallibu janibar raja a lokacin sai ka rinka fatan Allah ya yi maka rama wani haza ja a fil hadisi shi yasa ya zo a hadisi la ya mutu hadukun illa wa huwa yusinu sanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato tsakaninsa da ubangijinsa kar ka mutu kana ganin Allah azaba kawai zai ma hmm, ka rika tunanin Allah zai ma rahama shi yasa ake so mutum ya rinka maimaita kalmatu shahada lokacin da yake tsammanin wannan ciwo na mutuwa ne kai ta maimaita kalimatu shahada ka rinka maimaita kalimatu shahada kana yawan tuba kana yawan tasbihi kana istighfari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba fa in fa in rahimahullah idan Allah ya ji kansa to fa bi fadlin da falalani wa in azabahu in kuma ya azabtar da shi fa bi zambi saboda zunubin sa ne Allah shi adili ne baya abu don zalunci za ka kama maka? wannan mun maimaita kamar yadda magana ta gabata laha jalla wa ala shi Allah mai girma da daukaka la yunqimu nasa baya ni'imtar da mutane wala yu'adhibuhum bai azabtar da su illa ala amalihim sai akan irin ayyukansu wala yazlimu rabbuka ada don ka bai zalunta kowa Allah baya zalunci in ka ga ya maka kai kai yawwa in ka ganka a aljanna godewa Allah nima ce da kuma biyayyar da kai wa dokar Allah in ka ga mutum ya tsinci kansa wuta kuma fala ya na illa nafsahu kar ya zargi kowa ya zargi kansa aikinsa ne ya kai shi Allah ka tsare mu wannan shine darasin mu na yau ina daɗa tunatar da mu ko sanar da mu cewa gobe madadin karatun littafin muktasaru siratul rasul sallallahu alaihi wasallam da muke gabatarwa a sabon fegi a masallacin da yake kusa da jauro gadi kusa da gidan mala abubakar to a madadin wannan gobe akwai sabon masallaci da aka gina wanda malam sale wanda yake aiki da alhaji ahmadu wanda ya bani mota shi ya gina wannan masallaci sai kaga masallaci. don haka aka ce gobe za a je a gabatar da darasi a gun tare da buɗe shi a yi sallar isha'i a can a madadin shi kenan yanzu an buɗe wannan masallaci kenan in ka ga masallacin sai ka yi mamaki da ɗan lokaci kankane aka gama shi ba san ma waye yake yi ba da abu da aka iya ɗauke ni muka je na ga masallacin ni ko labarin ban taɓa shi ba na je na ga yadda masallacin ke ya fi wannan kuma kuma an gama shi kewaye shi da filoli da kirin an gama an sa shi ko an shimfiɗe shi da kafe an sai janareto sabo duk ya gama kwano kuma irin fori ba irin fari irin wannan aikin sai ka gani an haɗa masa fankoci duka to kaga wannan shi ne ya tsari yusari'una fil khairati masu gaggawa wajen aikin alkhairi kenan yaro karami ka duba yadda yake aiki Eh? a nan sabon fegidin daga inda muke karatun in ka za ka fi sauki gabar wannan daga masallacin kawai titi za ka bi kai gabar saitin sa zai ka je ka karbo wata to don haka gobe har ma kana da lokaci haka ka sana faɗa to don haka ana gayyatar yan uwa musulmi wajen halartar buɗe wannan masallaci gobe insha Allah za mu gabatar darasi a wajen sannan a yi sallar isha'i a wurin shine an buɗe shi kenan domin yanzu an gama shi yana nan kif a rufe gobe za a je a bude shi don haka don Allah wanda ya iya gayyaci wanda bai ji ba eh to mai yiwuwa mai yiwuwa kuma a yi lacca a akan ayyukan alkai amma dai a rike littafin tun da dama a madadin darasin da muke in aka je kuma aka ga yanayin yanda jama'a suka je ana iya juya ce zama eh, lacca ta jan hankalin matasa akan ayyukan alkai ko yawwa to don haka insha Allah gobe laraba har yanzu dai a sabon fegi din ne kuma kusa da gurin kuma dukan mu wakilai ne duk wanda ya fita wanda abokinsa wanda bai zo nan ba ya gayyace shi wanda suke turawa a facebook da shauransu duk dai ku tuttura ku gayyaci mutane a nuna kuma masallacin domin kafirai ba sa son haka wani eh, mutu bi jikin ko don haka wannan shine tutar mu ayyukan alkhairi a gwada shi duniya ta gani ci gaba ne ta yanda musulunci zai ɗaukaka ko ina buƙatar mu a ga duniyar musulunci ta yi aiki a kan duniyar kafirci amma yanzu duk abun da ka bude yanzu za a zo a ware wani feji ka na addini sai kana cikin kallo kawai ka ga an watso ma wasu yan mata wata kalla. kaga su kuma suna so su an wani nasu kawai su kuma mu rika surawa kana yi gawaye ka ga larabci ya kusa. ka ji haushi kai ma kuma kana ba mu haushi ya yawa Allah ya taimake mu daidai magariba eh ya kamata a yi magariba a wurin yawwa magariba in aka yi magariba a wurin shine za a koma darasi, sai kuma a yi isha'i a wurin an gani? yawa yawa da nabi ya kari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلمت وعلى آل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى نعم واولادنا وذريتنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى نعم واولادنا وذريتنا الى السلام يا رب العالمين انت ثقتنا وانت رجاؤنا وانت ولينا ومولانا تول امرنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank نعم. you.